shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alai Allah subhanahu ta'ala ya kamu yau laraba inda muke karanta wannan littafi mai albarka a alamu sunna al manshura لإعتقاد الطائفة الناجية المنصورة وندا الشيخ الحافظ ya wallafa mana allah منا ya بنجي shi da رحمه sa. A wanda yake aƙida ne yake bayyana mana wanda yake tsantsan aƙida na ahlus sunnati wal jama'a abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sahabansa suka tsayu a kai a yau muna shida ga watan biyar na shekara ta 1436 hijiriya wanda ta yi daidai da 25 ga watan biyu na shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya za mu tashi a tambaya ta ɗari da sittin da biyu wanda take cewa ko ba shi ba ne eh, yake ce bayyilli mai tambaya ya tambayi mala ya ce malan ka bayyana mun kaifiyata munafatil kufril i'tiqadi lil imani bil kulliyah akaramaka ka gaya mana ka ba mu fatawa yanda wato irin aƙida na kafurci yake kore imani gaba ɗaya daga zuciya kamar yadda na ga muku a makon da ya wuce zuciyan ɗan adam kamar yadda manzo Allah ya yi bayaninta kamar ɗan kwantena ne kamar ɗan kofi ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a haka yake a tsaye wanda Allah yake son shi da shiriya sai ya bar shi a tsaye haka duk imani idan ya zo da alkhairi da nasiha da wa'azi sai ya rika shiga yana zama yana zama idan Allah maɗaukakin sarki bai nufin mutum da shiriya sai ya juya zuciyan upside down duk abin da ya shiga haka sai ya fita kawai abin da ya shiga haka sai ya fita shine Allah yake ce falamma azaga azagallahu qulubahum shine wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala mara Allah ce mukan kifar da zukata mu juya su upside down wanda ba mu nufe su da yin imani ba shi yasa manzo Allah kullu yake addu'a sallallahu yake ce Allahumma ya muqallibal qulubi ya Allah mai kifar da zukata ya juya zukata upside down sabbit qalbi ala dinika ka tabbatar da tawa zuciyar ka akan addinin ka karka kifar da ita ka karka juya ta ina fata an gane to wannan kwantena yanda zuciya yanda manzo Allah ya nuna kaman dan mazubi ne haka kaman dan kofi to abubuwa biyu masu kishi da juna ba sa haduwa a take a ciki a ce ga imani a ciki kuma ga kafurci a ciki at the same time ba sa haduwa sai dai ɗaya ya floshin din wani ya fidda shi shi ya zauna sai dai ɗaya ya kori daya. ina fata an gane to idan aka ce a zuciya a nan tambayan tana cewa akramakallah ba mu labari yanda asalin aqida ta kafurci take fidda imani gaba daya daga zuciyar mutum wa fassil lima ajmaltahu fi izalatihi iyahu kuma ka bayyana mana dalla dalla yanda kafurci yake kauda imani gaba daya ina fata an gane ko zuciyar mutum in ma tsantsan imani ya zauna kafurci ya tafi ko kuma in ma tsantsan kafircin ya zauna imani ya me amma ba sa haduwa abinda suke kishiyan juna ne abubuwan da suke contradicting da juna ba sa zama tare wuta tana zama da ruwa a waje daya dole wani ya danna wani kawai ina fata an gane to shine wannan ana so yanzu an ce eh idan mutum har irin aƙidu na kafurci ya shiga zuciyar shi ya mamaye zuciyar shi to yakan sallami al'imani bilkulliya imani gaba ɗaya akaramakallahu a mana bayanin yadda hakan yake faruwa wa fassili kuma ka faɗa mun dalla dalla ma ajmaltahu abinda ka faɗa a dunkule a can baya fi izalatihi iyahu yanda kafurci yake kauda imani gaba ɗaya yanzu me muke jira daga malam amsa sai malam yace jawab amsa yace qad qaddam qaddamna laka yace hakika mun gabatar maka a can baya in baka manta ba cewa annal imana shi imani ƙaulun ko wato magana ce ta harce furta la ilaha illallahu muhammadur kalman shahada magana ne na me aiki ne na me harce wa, wa amalun ko kuma aiki ne kaga ƙaulul kalbi zuciya ya rike abu ya faɗe shi wal lisan harce ya furta wa amalul qalbi wal lisani wal jawarih sannan kuma zuciya da harcen da ai gabobi duka su rika translating din abinda harce ya furta da zuciya abinda ya kudurta ai imani abu ne na zuciya abu ne wanda yake concealed a ɓoye concealed an ɓoye shi a zuciya amma me yake revealing ɗin shi ya fassara shi a waje gaɓoɓi idan akwai imani a zuciya yanda zuciyar mutum take to haka abun zai rika reflecting akan me akan gabobinsa akan gabobi idan akwai haske a wannan ɗakin ka kashe ɗaka ka kunna wuta a haske da tsakiyar dare ka kunna eh, haske in Allah da in ka fita wajen ɗakin koya ne sai ka ga hasken a ta waje yana bayyana a ta waje ina fata an gane to yanda zuciya take in ka ga gaɓoɓin mutum suna aikata abu to ka tabbata suna menene revealing abin da ke zuciya ne na ba ku misali kwanakin ba nake yanzu ka zo ka samu mutum yana tafiya a mota hmm? yana tafiya a mota a setin titi kawai sai ga yar tinkiya kawai a gefen titi sai ya ɗanyi kwana ya murkushe ta kawai ya hau hanya tafi me za ka ce masa in ka hange shi kai wannan bai da imani wallahi kai wani bai da imani eh zuciyar shi ne ka leka ko kuma sa ne suka fassara maka sa ne suka ruwaito maka irin yanda zuciyar ta ci to ayyukan mutum na waje su suke fassara maka yanda zuciyar ta ci in ga mutum mai alheri ne mai tausayi mai abin nan suna ruwaito maka abinda zuciya take to shine imani zuciya ne ke deciding sai ya tura harce ya furta sai ya rika umurtan gabobi suna suna aikatawa shekul islam ibn qayyim al-jawziya yace yace idan kaga battalion na sojoji battalion na sojoji shine gabobin mutum commander shine me zuciya shike ba gabobi commanding su su bi zuciya ne komai ke controlling shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi ku saurara da kyau ku ji a cikin zuciyar a cikin jikin mutum akwai wata yar tsoka idan ta gyaru dukkan me dukkan jiki ya ya gyaru idan wannan tsokan ta lalace ta gurbace dukkan jiki ya sai ya ce ku saurara da kyau ala wahiyal kalbu wannan tsokar ita ce me ku duba yar haka tsokar take yar haka amma ka duba yadda take controlling jiki take controlling jiki ta umurci kafa ya taka daga nan ma mala ya taka daga nan har zariya kawai za ta umurce ka kawai duk wahalan za ta ce je ka kawai ka duba ta umurci mutum ta ce shiga banki kawai ga 'yan sanda ta ce ka shiga naci tsallaka ta nan yanka nan ka duka to idan ta gurɓace dukkan jiki ya gurɓace idan ta gyaru dukkan jiki ya gyaru shi yasa Allah idan yana so ya gama da mutum zuciyar shi ke targetin sai ka ji Allah ce fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan fataba Allahu ala قلوبهم وأبصارهم فتبع man يريد an yahdiyahu yashrah sadarahu lil islam. idan Allah yana so ya shiryar da kai zuciyar kai ke targeting idan Allah yana so ya gama da mutum zuciyar yake targetin yayi silin ta kulle ta ya lalata zuciyar komai zuciya ake targetin to Allah ubangi ya sa mu dace ya kare mu shine yace a ah, zan sake maimaita qad qaddamna laka haqiqa mun gabatar maka a can baya annal imana qaulun wa amal cewa imani magana ne fa da aiki a hade da aiki in kace na yi imani da Allah sai mu ga kana translating din imani ta hanyar sallah zakka azumi karatun qur'ani jin darasi zuwa haji ba da zakka ko ba haka ba yau shi yasa Allah ke allazina amanu sai ce wa amilus salihati allazina amanu wa amilus salihati baka ce kai imani kai ka zauna ba tare da aiki ba sai ka hada su biyu a qaulul qalbi maganar zuciya wal lisani da harce wa amalul kalbi da aikin zuciya wal lisani da harce wal jawarihi da gaɓoɓi faƙaulul kalbi maganar zuciya ta imani shine huwa tasdiqu i zuciya ta yi accepting din abinda manzon Allah ya zo da shi kuma ta gaskata shi ka ji ka a can cikin zuciyanka ka gamsu da musuluncin ka yadda da Allah ka yadda da annabi cewa yana nan kawai baka kokunto kuma za ka iya mika kanka a kashe ka don yadda da annabi sallallahu alaihi wasallam to zuciya ce wannan wannan shine wa qaulul lisani shi kuma harce ya zo ya furta wa huwa takallumu bi kalimatil islam shine harce rika magana da harcin musulunci ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah idan wani abu ya same ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un idan wani abu ya same la haula wala quwwata illa billah idan wani abu ya same ka allahumma a'izzal islam rabbana atina haje harcen ka duk abinda zai furta kalma ce ta me ta musulunci shine yake nuna cewa lallai zuciyarka ta yi accepting in musulunci ta yi imani sannan wa amalul ko aikin zuciya kuma huwa huwa niyyatu wal ikhlas duk abinda za a yi ya rika fito daga zuciya tsarkake ayyuka wa amalul jawarihi aikin gabobi kuwa huwal inqiyadu shine miƙewa da mutum ya miƙa kanshi bi jami'i ta'ati wajen aikata dukkan abin da yake da'a ne ga Allah fa'iza zalar jami'u hadihil arba'a idan waɗannan abubuwa guda hudu suka gushe eh ƙaulul kalbi ya tafi aikin gaɓoɓi ya tafi maganan harce ya tafi wa amalul jawari ayyukan gaɓoɓi suka tafi duka waɗannan abubuwa idan suka tafi zalar imanu bil kulliyati dukkan imanin shi ma ya tafi kenan dukkan imani ya tafi wa idza zala tasdiqul qalbi idan imani na zuciya da gaskatawa ta zuciya ta gushe da kana gaskata yanzu kuma hai kaji baka so kana karyata kai rejecting baka yadda da musuluncin ba baka yadda da annabin ba baka yadda da cewa Allah na nan ba baka yadda ma da wannan qur'anin ba kun ga gaskatawa ta aikin zuciya anan ya me ya gushe to lam tanfa'ul baqiya ku duba in na zuciya ya tafi kawai to duk na sauran gabobin da na harce shi ma zai zai tafi domin zuciya shine a a shine a gaba in na zuciya tafi to automatically na sauran gabobi kai za su tafi fa inna tasdiqal qalbi domin imani da gaskatawa irin ta zuciya ita ce shartun sharaɗi fi itiqadiha wajen kudurta abun da yadda da shi wa kaunuha nafi'atan kuma haka ne zai amfani dukkan sauran jiki wa zalika misalin haka kaman kazzaba bi asma'illahi kaman mutumin da ya ƙaryata sunayen Allah bai yadda da su ba bai yi imani da su ba wasifatihi kuma ya ƙaryata sifofin Allah ya ƙiya imani da su yana ji a zuciyarsa bai yadda da su ba au bi ayyi shay'in ko kuma ya ƙaryata kowane irin abu mimma arsalallahu bihi rusulahu daga abinda Allah ya aiko manzanninsa da shi ya ƙaryata shi ko kuma wa anzala bihi kutubahu ko mutum ya ƙaryata wani abin da Allah ya saukar daga cikin alkur'ani ko littattafan da ya saukar da suka gabaci alkur'ani wa in zala amalul qalbi idan aikin zuciya ya gushe na imani da yarda da kudurcewa idan aikin zuciya ya tafi ma'a tiqadi sifti ko da zuciyar ta kudurta gaskiyar amma aikin ya tafi to wannan musu imanin ma ya tafi gaba ɗaya fa ahlu sunna asalin bayan Allah masu bin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunna kenan mujmi'una sun yi ijma'i sun yi consensus gaba ɗaya ala a bisa cewa zawalul imani kullihi bi zawalihi idan imani ya kawu gaba ɗaya a zuciyan bawa to aikin ma ya kawu wala Fa'u tasdiqu ka gaskata abu a zuciya amma kuma zuciyan ba ta aiki da shi ba sa baya amfani sai ya haɗu da gaskiya da yadda da kuma aiki tare ma'an tifa'i amalil qalbi eh, bayan aikin zuciya ya koru wa huwa mahabbatu wa inqiyaduhu shine son shi da miƙa wuya yanzu mu duba mutum yanzu idan kana aiki a ƙarƙashin shugabanka ko wani director ko gwamna ko shugaban ƙasa misali za ka ga a can cikin zuciyanka ba ka yadda da shi ba amma idan ya sa ka aiki kana me kana yi amma a can cikin ina mayin ɗinka na na'am ka samu ba ka son shi amma da ya kira ka kai kom yes sir yes sir thank you sir ogana o mai oga oh mai go how are you kai kai kaza ya saka go and to okay sa go and do kaza okay sa amma a can cikin zuciyarka kana dan iska Allah ya kariya ka ai ina fata idan ka sauko aka ce ina ka je ne na wannan madiyacin ne kiran na je na masa dan su yan ai ka gani to kaga zuciya bai yadda da shi ba amma a zahiri aiki ya yadda me amfanin kana me amfani to ba a son ka mu'amalanci Allah a haka zuciya bai so amma kana kana aikatawa zuciya bai yi accepting ba bai yadda ba ba a so ka mu'amalanci manzon Allah sa salaka ba ka son sa a zuciyan amma kana aiki da ita a zahiri don dai mutane su gani baka yadda da alkur'anin a can cikin zuciyanka ba bai karbe shi ba amma a zahiri kakan dauka ka bude har ka sa glass haka kana karanta shi ina fata an gane ko to idan har zuciya bai yi accepting ba yayi rejecting to don ayyuka sun yi aiki gaɓoɓi sun aikata wannan aikin babu abun nan to ba a san ka mu'amalanci Allah a haka idan yace ka bada zakka misali lokacin da kake bada ita to a samu a can cikin zuciyanka a lokacin kana jin daɗin bayarwa saboda Allah ne ya azurta ka ya baka kuma ya ce ka ba kana mai jin daɗi amma in kana bayarwa can cikin zuciya kana jin a takure ne kana ba da shi kawai eh, under duress kawai don kar a ce kai menene kawai rauni a ɓace zuciya a ɓace amma a zahiri kana gashi gashi wannan gaba ɗaya baya amfani shine al-imanu qaulun bil wa amalun bil jawari yawa zuciya ne komanda idan gabobi sun yi abin da yake sabanin zuciya me ake kira abun munafurci kenan munafurci kenan kana yin abu a zahiri wanda yake sabanin me sabanin zuciya ai haka munafuki yake ai zai zo ya nuna maka imani da da kirki amma a zuciyar shi ba musulmin bane bai accepting in musulunci ba to ba a son ka mu'amalanci Allah a haka ka mu'amalanci littafin Allah a haka ka mu'amalanci manzon Allah sallallahu alaihi a haka kana dai abun amma can cikin zuciya bai karba ba to tunda zuciya bai karba ba ashe kaga dukkan ayyukan da gabobin nan suke suna tafiya ne a me a banza ne a banza suna tafiya a banza suna tafiya a banza mu duba idan wani ya zo ya forcing ka ya nuna maka makami ya ce ko ka zagi annabi ko in kashe ka yanda aka yi wa sahabin nan wane ne ammar binu ammar binu yasir abu jahal ya zo ya ce masa ko ka yana azabtar da shi ya kashe baban shi a gabansu ya kashe baban shi a gabansu ya ce kai ma ce an liwe da zaka kubuta daga wannan azabar da ukubar ka zagi annabi ya ce ba zai zaga ba aka yi ta azabtar da shi aka yi ta azabtar da shi can da azaba ta kai azaban da ba zai iya jura ba me yayi ya zagi annabi ya zagi annabi to kaga aiki gabobi sun aikata me sun aikata amma a can ina mai inshi shi ya yake yawa yana mai imani da annabi shi yasa da aka sake shi ya garza ya je wajen manzo Allah sallallahu ya faɗi ya ce ya rasulullahi yau na gama yawo na halaka ya rasul yace menene yace wallahi azaba ne ta kai mun matuka da makura ya zamanto ba mafita sai na zage ka ya rasulullah sai na zage ka ne sai manzo Allah ya ce ya lokacin da kake zagi na ya kake ji a zuciyanka ce na tsana ban so ban kauna sai Allah ya saukar da aya ce illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman in dai zuciya ta yi accepting ta yadda ta yi imani don gaba ta aikata sabanin haka insha Allah wannan yana nan a mai imani din amma idan gabobin ne suka aikata zuciya kuma bata karba ba aikin banza ne shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi ce gobe ma idan suka kama ka suka azabtar da kai suka ce mafitan ita ce ka zage ni ka zage ni kawai in ji annabi sallallahu alaihi wasallam tunda zuciyanka a natse yake akan imani to wannan shine to shi yasa zuciya ne komai shi yasa duk wata ibada da duk wani aiki da zaka yi sai aka ce zuciya ne ke deciding maka in kaga kai aiki ka samu ladan aikin zuciyanka ne ta tsarkaka in kaga kai aiki aka yi rejecting nashi aka baka zunubi zuciya ce dai ta jawo maka shi yasa manzo Allah ya tattara dukkan ayyuka ce innamal a'malu gaba ɗayan su binniyat suna suna suna an aje su akan niyyanka ne kan niyya ne niyyan mutum ne yake bashi ladan aiki ko ya bashi zunubin aiki don ka san muhimmancin zuciya da kuma hatsarinsa Allah rufa mana asiri ah, na'am wa mahabbatuhu ko yawa ma'antifa'i amalil kalbi wa huwa mahabbatuhu wal inkiyadu lahu kaga idan har lokacin da kake bauta Allah a can cikin zuciyan baka son Allah kuma baka mika wuya a gare shi ba zuciyanka bata amfara gare shi ba shirme ne kama lam yanfa iblisu kamar yanda iblis da fir'auna wa qaumuhu da wa qaumuhu da mutanensa wal yahuda da yahudawa wal mushrikina da mushrikai alladhina kanu ya'taqiduna sidqar rasuliko sallallahu alaihi wasallam kaga dukkansu da iblis da fir'auna da mutanen fir'auna dukkansu sun yi imani da annabi musa sun san ayyukan annabi musa abinda annabi musa ya zo da shi a zuciyarsu sun san gaskiya ne kanu ya aqiqiduna sidqar rasuli sun kasance sun kudurce da gaskiyan annabi bal yuqirruna bihi sirran yahuda ma idan suka je mitin suna ce wannan annabin da gaske ne abinda aka zo ya zo da shi fa gaskiya ne amma zuciya ta yi accepting don sun faɗa a baki zuciya ba ta yi accepting ba dalilin da ya sa suka kafurce annabi bai fito daga cikin su ba Wadansu suna gani to yanzu annabi a matsayin shi na talaka maraya wanda bai da komai mu mu zo mu bi shi mu mu zo mu bi shi mu ne sarakuna da ake girmama yanzu da mun musulunta fa mun da karkashin Muhammadu shine kuma za a rika girmamawa wa yaquluna suna cewa manzon Allah fa laysa bikadhibin ba makaryaci bane walakin la natba'uhu wa la nu'minu bihi da ba za mu yi imani da shi ba kuma ba za mu bi shi ba to kaga kasancewan ai harcin su ya ce annabi da gaske ne yahuda ma sun yadda annabi gaskiya ne fir'auna ma ya yadda annabi musa to don harce ya yadda zuciya ba ta yadda ba mai amfani to shi yasa imanin nasu bai amfane su ba shi yasa imanin su bai amfane su ba ina fata an gano mu je tambaya ta 163 tana ce kam aksamul kufril akbar to kafurcin nan babban kafurcin nan al-mukhriju min al-millati wanda yake fidda mutane daga musulunci kashi nawa ne shi kafurcin muna da mejo kufur muna da maino kufur babban kafurci mai fidda mutum musulunci ya sallame shi kwata-kwata daga imani kashi nawa ne irin wannan kafurcin mala ce ulima an gano ko kuma an sani mimma qaddamnahu daga abinda muka gabatar a can baya annahu arba'atun manyan ka babban kafurci mai sallaman mutum daga musulunci ya fidda shi daga musulunci arba'atu aksamin ya kasu kashi hudu na farko kufru jahalin eh kafurci irin na jahilci yakan fidda mutum daga musulunci wa takdhibun kafurci na ƙaryata abu Allah ya faɗi magana ka ƙaryata ta manzo Allah ya faɗi magana ka ƙaryata ta Qur'ani ya ce za ka ƙaryata Qur'ani wannan ana kiran shi kufru takdhib kafurci irin na ƙaryatawa yakan fidda mutum musulunci wa kufru juhudin kafurci na musun abu eh a ce Allah yana nan ka musa ƙur'ani nan daga Allah ne ka musa to ana kiran shi kafurcin musu wa kufru inadin wastikbarin da kafurci irin na girman kai da tsaurin kai ba wai baka san abun ba kana ganin girman kai da tsaurin kai kafi karfi a ce yau kana musulunci iri da kafuran makka suke cewa su abu jahal yanzu ya muhammad mu shiga musulunci nan a rika daidaita mu da bayin mu eh, Mu tsaya a sahu bawanmu ya zo ya manna kafan shi a jikin namu ko kuma mai kuɗi ya tsaya talakan talaka ya zo ya manna kafan shi a jikin nashi da kafaɗansa mu fa mu wannan daidaitawan ne matsalan mu in muka musulunta ba zai yiwu ba a ce mutane daidai suke kamar haƙorin matajin kai nasu sawasiyatun ka asnanil mushti haka manzo Allah ce duk musulmai yanda suke daidai suke kamar haƙorin me matajin kai kum akwai wanda ya zarce ya fi wani to su matsalan su kenan inda mu zauna waɗannan su zo su zauna a mazaunin mu a ce wai almuslimu ahul muslim mu zauna su zauna a inda muke zama a'a ya kamata dandamalin mu daban da nasu inda muka taka ba sa nan to kaga kufru inadin ne wa istikbarin kafurci na girman kai da jiji da kai nawa kenan wa kufru nifakin kufru jahalin wa takdhibin sai kufru juhudin wa kufru inadin wa istikbar waɗancan biyu ne kufru jahalin wa takdhibin ɗaya sai wa kufru juhudin biyu wa kufru inadin wa istikbarin uku sai wa kufru nifakin kafurci irin na munafurci duk mutumin da ya samu a cikin zuciyanshi shi ya kafurce ma wani abu ta hanyar jahilci da ƙaryatawa baya cikin musulunci wanda ya kafurce abu ta hanyar musanta shi Allah ya yi magana ka musanta kaki wannan mutu ya fita musulunci wanda Allah ya ce ya yi abu yanzu ka duba kamar e, iblis yanda Allah ya ce masa wa in qala rabbuka lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba yaki takbara. wastakbara fakana minal fastakbara sai wannan din eh, wa kana min alkafirin kawai girman kai ne ya hana shi da jiji da kai domin me yake nuna jiji da kai da girman kai yace ya Allah wannan ka halicce shi da tabo ne ni kuma da wuta ne ta ya za a masa sujada to fastakbara sai Allah ce wa kana atake kawai kana min kafirin ai atake Allah ya tsine masa ya la'ance shi to Allah ya ce kai kaza ka ce ba za ka yi ba mu duba mutumin da ya zo gaban manzo Allah sallallahu alaihi wata rana yana cin abu da hagu manzo Allah ce masa kai ka ci da dama ba mai ci da hagu sai shaidan iblis ne ke cin abu da hagu sai ya tsaya yana nuna manzo Allah you know ah, a ka san wato ni wato daman tana gagari na ne ni na saboda tsaban girman kai da jiji da kai da nuna cewa shi a lokacin ba wai bai sani bane a take ya ce wai ba zai iya ba shi irin he civilized ya waye din nan da maka annabi ya ce ba za ka iya ba kace eh annabi ce ba za ka ko iyan ba ya ci gaba kawai kamar bai ji maka yana daukan abin da zai ci zai daga hannun zai kai baki sai hannun ya bushe gaba daya paralyzing in ka kalli hannun zaka ce shekara talatin ne da bushewa annabi ce ba za ka ko iya ci da shi din ba ba za ka ko iyan ba to mu duba kaga izgili ne da haɗe da girman kai da jiji da kai idan Allah aka ja maka aya ko aka ja maka hadisin manzon Allah duk yanda ka kai da wayewa a duniyan nan kar a ce qala Allah ka ce you see uh, you know you, you know let me let me make you understand wai zai kawo maka waɗansu kalmomi na turanci da zai gamsar da kai cewa ƙalan lahu ɗin nan ba za a yi apply ɗin shi a kan shi ba eh? idan ka ji mutum ana ce ma Allah ya ce yana amma amma amma you know amma you see ka duba wai da shi zai zai da abin da Allah ya ce shi shi ya tabbata idan baka ce sami ina wa a ɗa'ana ba kai tsaye mutum ya gama yawo duk kame kamin da zai Allah ubangi ya rufa mana asiri ya ce to bari ya ɗauko mana su one by one menene kufru jahalin kafirci na jahilci da na ƙaryatawa wanda yake fidda mutum musulunci mala ya ce shi ne tambaya ta 164 ma huwa kufrul jahali wa takzibi mala ya ce huwa ma kana zahiran wa batinan shi ne kafurcin da a zahiri da baɗinin mutum ta galibin kuffari min ƙureshin ko kamar yadda galibin kafurai suke ayyukansu na waje na kafurci ne zuciyar matakan cikin shi ma kafurci ne yadda zahirinsu yake haka baɗininsu yake kamar galibin yadda kafurai yanzu suke da kafurin ƙureshawa wa man qablahum da waɗanda suka gabace su min al'umami daga al'umomi alladhina qala Allah ta'ala fihim wanda Allah madaukakin sarki ya ba da labari a game da su inda Allah ya ce alladhina kazzabu bilkitabi. waɗanda suka karyata littafin Allah sawa'un qur'ani ne da annabi aka aiko shi kafuran zamani manzo Allah suka karyata ko kafiran annabi Musa da suka karyata littafin zamaninsu ko kuma injila da aka ba annabi Isa wanda kafiran zamanin suka karyata ko zabura ko attaura suka karyata wa bima arsalna bihi rusulana suka karyata saƙon da muka aiko manzanninmu da shi Allah ce fasaufa ya alamuna fasaufa ya alamuna Allah ya ce da sannu za su sani za su gane kurinsu in ji Allah ka je suratu ghafir aya ta saba'in wa ƙala ta'ala Allah ya sake cewa wa a'rid anil jahilina ko ya Muhammad ka da kanka ka barin jahilai ka kaga kafirai masu tsangwaman manzon Allah in yayi magana su gasa masa magana in ya zo wuce ko mumunai sun zo wucewa sai su rika nuna su wa idza marrubihim yataghamazun wa idan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin idan musulmi yazo wucewa sai su rika nuna shi kalli wai masu imani kalli wai waɗannan ne zababbun Allah kalli wai waɗannan ne yan aljanna kalli rigan shi duk face kalli datti kalli mene kalli menene in suka koma gida su koma suna alfahari ga iyalansu ayyan mu kace kace da musulmai wallahi talla ai mu musu ba daɗi yau kaza kaza kaza suna alfahari to Allah ya ce wa a'rid anil jahili ya Muhammad ka bijirewa me jahilai jahilin da bai san musulunci ba shine in yaga kayi wani abu na riko da sunnan manzon Allah sallallahu sai a rika maka izgili da wannan abu in ka dage ka saboda riko da koyi da sunnan manzon Allah ce a'a waɗannan yan tsallake ruwa ne yan tsallake kogi ne ana irin wannan izgili shi yasa Allah ya ce wa ibadur rahmanil ladina yamshuna alal ardi haunan wa idha khatabahumul jahiluna qalu salaman sai kauda kai kawai su mance da su to wannan shine ga jahilci da jahiltan musulunci ke haifar a ƙaryata musulunci ke haifar kuma mutum ya furta kalmomi waɗanda ba su dace ba wa arid anil na kenan Allah ubangiji ya rufa asiri na ji wani ɗan kamfen a abin nan a katsina to yana cewa ai ba ku ji Allah ce sufi Ibrahima wa Musa ba wai Ibrahim shema ne ai ai sufi Ibrahima ko a Qur'ani Allah da ya ce Ibrahima bai ce wa Musa ba ina ji akwai dan takara da ya kawo na'am yawa Musa eh, eh to wani fa dan yan kanzagi ya ce ai ko a ƙur'ani ma Allah da ya tashi ya haɗa Ibrahima wa Musa ba ku ji an ce sufi Ibrahima wa Musa ba ai Ibrahim shema da ɗaya Musa shuni ne ku duba fa ko ƙur'ani ma ya haɗa akwai ne a nan Kaduna ya ce ko mala'iku suka sauka suka zaɓi buhari ba zai shi ba zai zaɓe shi ba mala'ikun sama ina fata an gane ai mala'iku ba sa abu sai da izinin Allah la ya asunan laha ko ma amarahu ai ba sa abu sai Allah ne yayi umurni da amma ka duba musulmi ne da ma zai tsaya a hayaniyan shi na siyasa amma ka shiga qur'ani to irin waɗannan kufrul jahali din shi ke kai mutum ga kafurci jahilci shi ke kai mutum ga wannan ina fata an gane Allah ubangiji ya rufa mana asiri awa to shi ke kai mutum ga wannan Allah wani ya rufe asiri in kuka je wannan al'ayyukan jahilai da aka ce annabi ya rika ƙaurace musu ya rika da kai ga barinsu ku je suratul arafi aya ta da da casa'in tara za ku same su wa ta'ala Allah ya sake cewa wa yau na shuru min kulli ummatin faujan ko ranar da za mu ta da mutane daga kowace al'umma mu rika da su batch by batch idan aka zo tada al'umman manzon Allah za a fara tada batch din sahabai sai na tabi'ai su biye musu sai tabi'u tabi'ina sai waɗanda suka zo tabi'u tabi'ina sai waɗannan sai waɗannan sai waɗannan sai su binu fodiyo da lokacin su sai mu sai waɗanda generation da za su zo kowace al'umma za a tada su by by batch by batch haka ayi assembling din su a filin alkiyama faujan za a tada su kowane batch idan aka tada su he a cire faujan mimman yakzibu bi ayatina fahum yuzaun idan aka tada mutanen zamanin nan sai a cire waɗanda suka ƙaryata ayoyin Allah a gefe a bar mumunan a gefe wannan batch din su ma sai idan aka tada su sai a cire mimman yukazzibu bi ayatina a cire waɗanda suka ƙaryata ayoyin Allah fahum yuzaun sai a ware su gefe hatta idza ja'u sai sun zo gaban Allah gaban wutan jahannama kala sai Allah ya ce musu akazzabtum bi ayati yanzu kun karyata ayoyina a duniya walam tuhitu biha ilman ba ku nemi ilimin sanin musulunci na ba kaga jahilci kenan kaga sun karyata kuma sai aka nuna fault din dalilin da yasa suka karyata menene walam tuhitu bihi ilman ba ku je kuka nemi addinin musulunci ilimin addini ba amma za kuntum ta'malun me kuke yi a duniya in ji Allah me kuka zauna kuke yi kun karyata ayoyina kun ki ku je ku nemi ilimin addinin nan ma za kuntum ta'malun me kuka zauna yi a duniya ina kuka bata lokacin ku to kaga abin da ya jawo su har za a sa su a wuta sun karyata ayoyin Allah sannan kuma sun zauna cikin jahilcin addininsu sun jahilci addininsu ba a bauta Allah da ka in ka bauta Allah da ka kai kirista ne kai ne wala dalina kenan me yasa Allah ya fushi da kristoci sun bauta Allah a bisa menene jahilci yahuda ko me yasa aka kira su al-maghdubi alaihim wanda Allah ya fushi da su sun yi karatu sun san halal inda da haram amma kawai suka jayar da son zuciyarsu kawai suka ki su yi aiki da shi to so musulmin da ya san abin da Allah ya haramta ya ce kada a yi to ya ɗauki sifan ba Yahude a nan domin ba Yahude dalilin da ya sa Allah ya fushi da shi ya sani ya ki bi idan kuma ya zauna ya ki neman ilimi haka yake sallah da ka haka yake zaman aure da ka haka yake kasuwanci da ka haka yake komai nashi da ka kawai ba tare da haske na musulunci ba ya zamanto addaluna fatacce kenan wanda ya bauta wa Allah a bisa jahilje ba tare da ilimi ba shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace da zaka raba musulmi ka tankaɗe su ka rairaye su ka tankaɗe su ka rairaye su sai ka samu kusan 80% din su Yahudawa ne da Kiristoci saboda daga daga wanda ya san sanin ya bi sai wanda kuma yaki neman ilimin addinin haka ya zauna yake abu da ka wanda za ka samu wanda suka san ilimin suka san sanin kuma suka yi shi din suka bi shi din very few ne haka shekul islam ibn taimiyya ya ce Allah ubangi ya rufa mana asiri wani abu ya masa kujeran haji haka zai je hajin ya dawo bai san ma me yayi ba bai taba karanta aikin hajin ba bai in ka tsaye da shi me ya tamattu'i bai sani ba menene kai a aikin hajin oho me ifradi oho wace niyya ka ɗauka oho bai sani ba ta wani sai an an gama aikin haji fa an dan fara daure kaya ya zo da Allah malam ina ne ake cewa wajen safa din nan da marwa din to me me kai tunda ka zo sai yanzu da ake daure kaya to haka ake abun da ka haki aike da abun da ka wani sa'in ka bude adult class a nan ga manya manya mutane wani fatiha wannan fatiha ko ka ce ya karanta maka tahiya har ƙarshe ka ce ya karanta maka waɗansu 'yan surori da ake ɗan ɗora su akan fatiha in ana sallam ka samu akwai matsala wallahi tallahi ka samu akwai matsala haka zaka ka tarar shi yasa Allah ya ce ma za kuntum ta'malu me kuka zauna kuke a duniya hmm? wa lam tuhitu bihi ilman ba ku nemi ilimin sanin addini ba ilimin sani na ilimin sanin sunnan manzo Allah ta ina me za ku shi yasa kar ana binka mutum a kabari ana tura mai kasa kai mala'iku da sun diro kawai su ta kai su zaunar da kai su ce man rabbuka kawai kamar bayanin Allah wa ma dinuka kamar bayanin addini wa man nabiyuka kamar bayanin sunnan manzo Allah da yanda ka rayu da shi kawai waɗannan tambayi su ne uku za a maka kawai daga nan kawai in ka amsa kawai to duk abin da zai biyo baya mai sauki ne in mutum bai amsa ba matsala ne kuma ba yanda za a yi ka amsa ɗin while kuma baka san su a duniya ba yawwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yanda kake a duniya to a haka za ka tashi a lahira in kai mai kwazo ne wajen addini komai kai ne a gaba-gaba to a lahiran ma a haka za ka tashi ku ne gaba-gaba 'yan tsallake siraɗi ku ne 'yan gaba-gaba wajen shiga aljanna ku ne 'yan gaba-gaba wajen komai yanda kake very lazy a nan duniya sallar da ƙyar in ma ka zo din to irin irin start batch din nan liman ya idar waɗansu sun zo sun idar kai ka zo ka kama na uku ko kuma kai ne yan baya baya to haka komai a lahiran ma za ka ga sai an gama kawai ka ganka kana sanda kawai daga ba irin yadda kake a nan ina fata an gane yanda kake mutumin kirki a nan manzo Allah haka za ka tashi a gobe kiyama yanda kake a na banza haka mutum zai tashi bayan da za a ka mutu a banzan mutum ka tashi a kirki ko ka mutu a kirki a nan kuma ka tashi a na banza bayuwa ko bayan da za a ka shuka masara ka je ka girbi shinkafa a lahira masaran za ka shuka kuma yanda ka shuka ta ina fata an gane saboda haka is a big challenge mutum ya mutu ya je Allah bai san addini ba kuma ka ji Allah zai tambaye ka shekara nawa kai mun tsawaita rayuwanka shekara nawa kai me ka zauna yi me ka zauna yi hmm? ya akai ka kware a bangare kaza da kaza banda na lahira ya alamuna zahiran min alhayati duniya wa hum anil akhirati hum gafilun sai za a kai zero ne a lahira amma duniya ba wanda ya kai ka dabara hikimomi da shige da fice da kujuba kujuba da harkalla da up and down duka to ya yi. Allah ubangi ya rufa mana asiri saboda haka an san za ta ba mutum mamaki an san za ta ba mutum mamaki <clears throat> yanzu da duk za a tambayi mutum a nan a ce don Allah daga yau wani ya je ya tuna mana daga yau zuwa gobe in mun zo karatu wanda da bai san sallah ba bai san abun musulunci ba bai san kaza ba bai san yadda yake karanta qur'ani ba bai san yadda yake musuluncin da da Allah da daga yanzu zuwa gobe a ce za a ɗauran mutum daga nan zuwa gobe amma bayan isha'i mu kuma har yazo ya ba mu amsan da zai ba wa Allah a gobe kiyama da in an tambaye shi me ya shagaltar da shi duk bai iya waɗannan ba ya ɗan rubuta mana a fuskaf zai ce tambaye shi me yasa baka iya sallah da karatun qur'ani da ibada alhali na halicce ka don su dan Allah da sai a tuno mana da wani irin amsa zai ba wa Allah a wajen har a gamsu da amsar a ce je ka aljanna kawai hmm. ce wallahi ya Allah ni dai Allah ma ya sani aikin gwamnati ne an mun transfer ne wallahi inda aka kai ni ya Allah tsakiyar ruwa ne ina gas uh, uh, and, oil and gas wallahi wajen da aka kai ni ne ya Allah tsakiyar teku ne kuma wallahi hutunmu dan kaɗan ne kuma weekend kawai nake zuwa kaduna daga juma'un koma lahadi kana nufin wannan amsan sai ta gamsar da Allah akan cewa wannan shi ya hana ka karanta addini ya hana ka karatun Qur'ani da iya shi ya hana ka ibada ya hana ka sanin kabli da ba'aji ko kuma ka ce wallahi ya Allah ni aikin police nake wato idan aka tura mu dajin birnin gwari ne idan na zauna a nan ya Allah wato har ka kawo duk wata amsan da he a ce an gamsu da ita je ka aljanna kawai to da ahi mutu ya tuna wani urin uzuri zai bayar shekara ba goma ba ba ashirin ba ba talatin ba ba arba'in ba wani ba hamsin ba ba sittin ba har saba'in har tamanin ka samu wallahi ba zai iya karanta maka fatihan da in ba ita ba ba sallah haka annabi ce la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab don girman Allah mutumin da kai waɗannan shekaru a duniya ga mu wani gamsashen uzuri zai bayar har a ce mun karɓa je ka aljanna kawai ka ci bulus to akwai matsala wallahi wallahi za a yi mamaki a kiyaman nan in ba a mai da hankali ba za a yi mamaki domin ajendan da Allah ya halicce ka domin ita ita ne ka bai da ita ba komai ba wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ne kawai shine to Allah ubangi ya sa mu dace da mu rika tunani a irin wannan na fata an gane ko ah, wannan ayan da na karanta mana yanzu ku je suratul namli aya ta 83 zuwa 84 wa qala ta'ala Allah ya sake cewa bal kazzabu ko mutane sun karyata bi malam yuhitu bi ilmihi mutane sun karyata abinda ba su da ilimin sa walamma yatihim ta'awiluhu bayan fassaran shi ya zo musu amma sun karyata annabin Allah ya zo musu sun ce Allah yana da alhalin ba su da ilimi ta ya ina ne ina ne suka taɓa ganin Allah yana da sun karyata abin da ba su da ilimin shi ilimin alkur'ani sun karyata shi walamma ya atihim ta'awiluhu tun fassaran shi bayan fassaran shi an fassara musu an yi abin nan sun karyata Ka ga karyatawa da abinda mutum bai da iliminsa abinda baka da ilimin shi bi ma'ana ka jahilce shi kenan kaga ƙaryata da jahilce sun haɗu anan suka fidda mutum musulunci ku je suratu yunus aya ta talatin da tara menene kufru ma huwa kufrul juhud kafurcin musu mutum ya musun abu can ƙaryatawa ne nan kuma musu ne mana ce huwa ma kana bi kitimanil haqqi shine mutum ya ɓoye gaskiya wa adamil inqiyadi lahu ya yin aiki da wannan abin da ya sani din na gaskiya zahiran a zahiri ma'al ilmi bihi tare da cewa yana da ilimin abun yana sane da cewa abun lallai wa ma'arifati a zuciyan shi ya san wannan abun gaskiya ne a zuciyan shi ya san wannan abun tabbas haka ne amma a aikace ya yayi kamar irin su mugiratu binul walid ko wani lokacin da aka tura su su je su zauna da annabi su tattauna da annabi sallama me matsalan ka ya rasulallahi ya muhammad da ka bullo mana da la ilaha illallah in kuɗi kake so dan Allah za mu baka ka janye la ilaha illa in mace kake so za mu auren maka fiyayyen wato eh, mace a cikin ƙuraishawa wajen kyau in kuma mulki kake so za mu baka in kuma menene duk za mu maka manzo Allah da ya magana da walidu bin mugira lokacin da ya dawo zai zai kawo su abu jahal da su umayya bin khalaf eh, sakamakon tattaunawar su da annabi bin eh, walidu bin mugira yana zuwa suna kallon fuskan shi sai suka ce wannan ya dawo mana da fuskan da ba da ita bane ya tafi da ita kun san kisa. walid bin mugira ce wallahi wannan mutumin abin da ya zo da shi gaskiya ne mu yi imani da shi mu ne farkon wanda za mu zamanto na ɗaya wajen karɓan shi mu ne za a fara girmamawa ko kuma in ba za mu imani da shi mu bar shi da abin da yake kira a kai don gaskiya ne abin da ya karanta mana in nan bai misaltuwa ƙur'ani kenan ya ce amma kar mu taɓa shi idan waɗansu can suka tasa masa suka gama da shi uku in muka yi imani da shi mu ne farko to mu ne da daraja idan ko muka yi rejectin muka ƙi yin imani da abin da zo to kar mu taɓa shi kar mu musguna masa suka ce matsoracin banza mene bi bababababau suka abin nan suka ce dole kai sai mun nemi abin da za mu faɗa masa to shine ai yace mu ce masa mawaki ko aka yi mitin a ce a rika ga mutane annabi mawaki ne walidu bin mugira yace ba mawaki bane mun san waka yadda take da yadda ake tsara ma waka da mizaninta da kafiyanta wannan abin da zo da shi ba waka ba ne ba za mu ci nasara ba to mu ce mahaukaci yace ce mun san yadda mahaukata suke ai mu ce boka ne dan sihiri yace ce mun san tsatsube tsatsube da kame kamen boka duk mun san su to me za mu ce can dai yayi tunani yayi tunani shi din fa ya mu ce mai sihiri ne ya fi. to ku duba wanda ya zo ya ce gaskiya ne kun ga a ina mai shi ya yadda annabi amma a zahiri fa ya kiya aiki da shi kun san ƙuraishawa su abu jahal da manya-manyan ƙuraisha sukan saci dare cikin duhu su je su kwanta suna jin karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da rana su yaƙe shi su ɓata shi a gaban mutan da dare su silale su yi kwanto su yi kwanto cikin duhu su je su abin nan idan suka tashi dawa sai su rika karo da juna da yake ado ya kai ina ka je ce kai ma ina ka je faɗi gaskiya haɗi gaska yi ma ina kaje ah hadda kai ina ka je to ba isa ce ce na je bayan gida ba don don akwai shadda a gidan <laughs> ba isa ne to sun gano juna su ce eh to eh kun san kai ma ka san inda ka fito ni ma na sai to in za mu haɗu mu dena mu dena in kuma ba za mu dena ba to shi kenan sai ya ce to ayi alƙawari kar a sake idan aka yi alkawari ba za a sake zuwa ba sai mutum ya canja inda ya saba buyan ya je ya je suka ce suna samun relief da natsuwa da kwanciyar hankali daga tension da frustration da desperation da duk wata irin damuwa in suna zuwa suna sauraron qur'ani nan amma su yi imani da shine sun ki abinda suke tunani kai in fa suka yi imani nan sun zama to yanzu karkashin manzo Allah ba za a sake cewa sarkin makkan nan ba sai eh, dai a ce manzon Allah damuwar su kenan to irin wannan din shine juhud zuciya ta san gaske ne amma ta ki ta yi me amma can karyatawa fa ciki a aika a zahirin da ba'inin duka ya karyata amma nan zuciya ta karba amma aiki an kiyi to shine wannan sai yace ce ka kufri fir'auna wa qaumi Musa wa kufri yahudi bi Muhammad Yahuda sun san annabi shine domin Allah ya bayyana musu sifofin annabi har Allah ce sun san annabi fiye da yanda mutum zai hangi dan shi ya ganshi yanda aka ga musu bayanin annabi tun bai zo ba wa qala ta'ala fi kufri fir'auna wa qaumihi wa jahadu biha ko Allah ce fir'auna suka yi musun annabi isa da ayoyin da muka bashi amma wastaiqanata anfusuhum can cikin zuciyarsu sun yadda sun yi yaƙini da imani to me yasa suka ji su yi amfani da shi tunda zuciya ya yi imani ya san haka ne amma sun kin aiki Allah ce zulman kawai wa uluwan da son girma al'ulu son ɗaukaka ita ta hana su suratul namli aya ta goma sha hudu wa qala ta'ala fil yahud Allah madaukakin sarki ga abin da ya ce game da yahuda falamma ja'ahum ma arafu yayin da manzon Allah da suka san shi karara shine ya zo musu a zuciyarsu sun san shine sun gane shi amma fa kafaru bihi suka kafurce masa suratul baqara aya ta 89 wa qala ta'ala Allah ya sake cewa wa inna fariqan minhum lalle haƙiƙa wani bangare daga cikin yahudawa la yaktumuna alhaqa sun boye gaskiyan da ta bayyana sifofin annabi a littattafansu suka je suna share sunan annabi da sifan annabi da duk wani abun da yake da alaka da annabi suka zo suna shashare shi alhali wahum ya alamu suna sane a zuciyarsu har cikin zukatansu annabin shi ne amma saboda kar mutane su tambaye su sai na 176 67 ma huwa kufrul inadi kafurcin girman kai da tsaurin kai huwa ma kana ba'adal inqiyadi lil haqqi shine bayan kai accepting in gaskiyan ka yadda gaskiyan ka yadda da musuluncin ka shiga din amma wani girman kai sai ya nuna kafi karfi ka zauna a sahun gaba nan kafi karfin wannan wani girman kai ya shige ka kaga kafi karfi a ga kana karanta qur'ani wani girman kai sai ya dauke ka kafi karfin a ganka an gayyace ka wani activities na musulunci waɗansu aikace aikace na musulunci amma duk da cewa ka yarda da musulunci ka kufri iblisa kamar yadda kafurcin iblis iz yaqulu Allah ta'ala kamar yadda Allah ya ce da ya umurci mala'iku su yi ma annabi Adama sujada duka suka yi ko illa iblisa sai dai iblis aba ya ki yayi sujadan wastakbara ya nuna girman kai me sakamakon da girman kai da jiji da kai da suka hadu me resulting kana minal kafirin kana minal kafirin shine resulting suratul bakara aya ta 34 wa huwa lam yumkinuhu juhudu amrillah bis sujud ba zai musun umurnin Allah ba a tabbas Allah da ya umurce shi ba dai ba zai musa ba ce karya ne wala inkaruhu ba zai iya karyatawa ba wa inna ma atarada alaihi yayi interrupting wa umurnin Allah ne ya Allah ta ya za a yi ma wannan sujada alhalin shi tabo ne ni wuta ne wata ana fi hikimatil amiri sai ya soki hikimar Allah da ta ce wuta ɗin ya yi mata'un sujada ba yayi ba to sai iblis ya so ya yi Allah gyaran haka ɗin ta ya za a yi wuta ta girmama taɓo har ta masa sujada to yi son yi wa Allah gyara da ganin tsarin Allah bai yi ba wa ajilihi kuma shi a ganin shi ai ba a masa adalci ba ya za a yi shi a matsayin shi iblis an halicce shi da wuta a umurce shi yau annabi adam da aka halicce shi da tabo sai ya ga wannan ba a masa adalci ba Allah bai yi daidai ba me yace Allah a asjudu liman halakta tsina yanzu yi wa wanda ka halicce shi da tabo sujada wannan ba a yi adalci ba ya Allah an zalunce ni abinda yake so ya nuna kenan suratul isra'i wa qala a can suratul hajar kuma sai ya ce wa Allah lam akun ba zai taba yiwa a gare ni ba ya Allah li asjuda li basharin in yi wa dan adam mutum in yi wa mutum sujada wanda mutum ina halaktahu ka halicce shi ne min salsalin daga wani irin busasshen tabo min hama'in na tabo mai irin wari-wari irin na fadama din nan idan mutu yana zuwa fadama asali zaka ji tabon wajen zaka ji yana wani irin dan wari-wari haka masnun tabo din nan mai wari-wari ba zan taba yi wa irin wannan mutumin sujada da ta halice shi salsalin abinda ake nufi salsal kamar irin yunku da ake tukunya da shi in ya bushe in ka bigi tukunya ya zaka je yawa yana kanto da irin wannan tabon aka halicci annabi yace ba zai taba yiwu a gare ni in yi sun kuyama wannan mutumin in masa sujada ba ya Allah ba zai yiwu ba abinda ya ga Allah ke wa kala a wata ayan yace ana khairun minhu ni na fi shi daraja na fi shi daukaka na fi shi mukami me khalaqta ni min narin ni da wuta ka halicce ni wa hu min tin shi ko da tabo kawai ka halicce shi Allah ta ya za ka ce ummasa jada ka duba rashin kunya na kurewa irin wannan ina fata an gane ko to sai na karshe kufrun nifaq kufrun nifaq kafurci irin na munafurci huwa ma kana bi adami tasdiqil qalbi shine abinda zuciya bata yadda da shi ba bata gaskata shi ba amma wa amalihi ma'al inqiyadi zahiran amma a waje mai shi din yana ta aiki yana ta aiki ri'a'an nasi kawai domin ya nuna menene mutane yana tare da ku don riya shine ai munafiki yake yi yanzu kafiri munafiki in ya shigo sahun musulmi wa idza laqul ladina amanu me suke cewa qalu amanna wa idha khalau ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma hannu mustahzi'un mun shige su ne kai don mu musu izgili munafiki in yazo nan shine kafirin da ya boye kafurci amma yana bayyana imani ya fi ka sharan masallaci da tsaftace masallaci kafin ka zo ya cika gongomaye da ruwa kafin ka zo ya yi asiwaki da asiwaki za ka gan shi da hisnul muslim da du'a'ul mustajaba yadda dai za ka yadda shi musulmi ne idan aka taɓa musulmi shine farko wanda za ka jena shi waɗannan shegun arna shegun kafin billahi da zai in ba waɗannan mu yi gaba da su ba gaba gaba ina shine zai yuton ya je ya gaya musu ya ce yau faga abin da ake ciki to shi ne. zuciya ba ta karba ba amma gaɓoɓi a zahiri suna me suna aikatawa ri'a'an nasi kawai don riya ka kufri ibn salul ko shugabanmu shugaban munafikai na madina ibn salul wa hizbuhu da jama'arsa والذين قال ta'ala fihim. Ku duba waɗanda Allah ya bayanin su yace wa minan nasi ya Muhammad daga cikin mutane sallallahu alaihi wasallam akwai man yaqulu amanna billahi wanda zai zo maka ya ce ya yi imani da Allah wa bil yawmil akhir kuma ya yi imani da ranar ƙarshe amma Allah ya ce wa ma hum bi mu'minina can a cikin zukatansu ba ba su yi imani ba to me yasa suke haka din yukhadi'una Allah suna gani za su yaudari Allah ne wallazina amanu su yaudari mumunai don ku rika yadda da su Allah ce ayya wa ma yakhda'una illa anfusahum ba sa yaudaran kowa sai kansu amma wa ma yash'urun ba sa filin ba sa ji a jikinsu me yasa suke irin wannan aikin ya Allah Allah ce fi qulubihim maradun domin akwai wata cuta ta munafurci a zuciyarsu fazadahumullahu maradan sai Allah ya ƙara musu wata cutar walahum azabun alimun bima kanu yakdhibun suna da wata azaba mai radadi saboda ƙarya da suke yi har Allah ya ce inna Allah ala kulli shay'in qadir mu duba suratul munafiqun musamman Allah ya saukar idza ja'aka al munafiquna qalu nashhadu annaka da rasulullah wallahu ya yashhadu anna anna al ya alamu al munafiqina annaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun za su so har gaban manzo Allah suke mun yi imanin Allah ce ƙarya suke abinda ke zuciyarsu sabani ne ba ba shi bane to wannan duk wanda Allah jarrabe shi da ɗayan waɗannan abubuwa guda hudu wallahi ba musulmi bane ya fita musulunci Allah ubangiji ya rufa mana asiri ya tsare wannan shine gobe za mu taba irin kafurcin da baya fidda mutum musulunci amma waɗannan hudun kan sukan sallami mutum ba shi ba musulunci duk jallabiyan da mutum ke sawa fa ba musulmi bane kun san ba jallabiya bace musulunci ko rawani ko sharbi ko rike sanda ko sa alkebba duk inda yana da waɗannan ɗaya abubuwan nan ba musulmi